Kalangu, Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu raro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa yau ce ranar da aka keɓe domin na nakasassu a nan Nijar. muna dauke da karin bayani dangane da wani zaman durcin da ɗaliban jami'ar yamai suka so yi a yau a shirin musamman akwai bayani dangane da yanayin damana a jihar agadez Yau 31 ga watan Juye, kasar Nijiyar na gudanar da bukukuwan zagayowar ranar nakasassu ta kasa karo na 25. An kaddamar da bukukuwan ne a safiyar yau a garin Tawa a ƙarƙashin jagorancin ministar al'umma. Take ranar ta bana shine mu tashi tsaye gaba ɗaya wajen saka yara na kasassu a makaranta tare da kula da bukatunsu a dukan wasu fannoni na ayyukan ci gaba. Ministar Al'umma Madam Kafa Rakiyatu Christel Jaku na ɗauke da ƙarin bayani. Zaɓar wannan maudu'i yana nuni da cewa bayar da tarbiyya shine ginshiƙin samar da nasara a rayuwa. A cikin yanayin da ake samun yawan karuwar al'umma ya zama muna wajibi mu samar da waɗansu hanyoyi da za su maye gurbin wannan karuwar al'umma da ake samu. Ina magana ne akan matasa saboda suna da matsayi babba a cikin al'ummar ƙasar mu ta Nijar. Suna buƙatar kulawa domin samar da halayya ta gari. Haka zalika al'ummar ƙasar Nijar mafi yawan su matasa ne, inda kashi talatin cikin ɗari ba su wuce shekaru goma zuwa ashirin da hudu ba. Don haka muke mika kira zuwa ga hukumomi da duka masu ruwa da tsaki da ma al'ummar ƙasar Nijar gabaki ɗaya domin baiwa tarbiyya muhimmanci musamman ma iyayen yara da suke cikin halin tawaya ko in ce na kasa. A yau ɗaliban jami'ar Yamai suka yi niyyar yin wani zaman dirshin a fadar firaminista Minista, wannan kuwa dangance da dakatar da biyan tallafin kuɗaɗe da ake kira Ed Social da aka suma a watan da ya gabata. Sai dai a sakamakon wani babban zaman taro da suka gudanar a wato yau da safe a jami'ar, ɗaliban sun ɗauki matakin fasa wannan zaman dirshin. Tsalha Kaina, mataimakin sakataren janar na ƙungiyar ɗaliban, ya yi wa Tarnan Fudai Ahmed da ƙarin bayani ta wayar tarho. Muna shirin ta can fada ta firaminista domin gami wannan zaman dirshin har sai mun ga abin da ya hana tudu gashi. Kuma wannan niyya mu? ta in muka je wannan wuri ba za mu gusa ba sai an biya mu mu To shine suna nuna mu da cewa lalle a shekaran jiya ma eh, shugaban kasa da kanshi cikin wata ranyo da suka yi ta kwansai da minister ya ɗauki alƙawalla na cewa insha Allah wannan kuɗaɗe za a biyan su kuma daga yau ne yau kwamitin Eh, wannan mai kula da tattaro wannan kuɗaɗe na gwamnati zai yi taro yau da marike domin ya samu ga kalkata kuɗi ya ba mu kashi wanda zai samu a biya mu bukatocin mu a cikin ran yau da zai yau da marike to shine maka ce babu laifi ba za mu iya ci gaba da yin hakuri kaɗan daga nan zuwa marikan nan mu ga abin da Allah ya yi in da har bisu biya mun bakatocin mu ba su cika wannan alƙawalla nasu ba kwamitin zartarwa ya shirya lalle ba abin da ke kada mu gaba har sai mun kwato haƙƙin mu A shi ne da marici aka kawo ƙarshen wasannin ƙasashe masu amfani da harshen Faransanci karo na takwas a birnin abijan na ƙasar Cote d'Ivoire. Dr. Jamila Farjani, ƙwararra a kwamitin ƙasa da ƙasa na shirye-shiryen waɗannan wasanni, ta muna bita akan yadda wasannin suka gudana a hirarta ta wayar tarho da Rukayyatu Abdulrahman. Wasannin Francophonie irin su na takwas da aka gudanar a ƙasar Cote d'Ivoire su ne wasannin da suka fi tsaruwa a cikin tarihi. Duka komitocin da aka ɗora sun iya ƙoƙarin su yadda ya kamata. Waɗannan wasanni sun samu halartar 'yan wasa dubu uku ne da ɗari tara da kuma 'yan jarida da alƙalan wasa da suka kai dubu biyu da kuma dukkanin al'ummar ƙasar Cote d'Ivoire sun kawo su yadda ya kamata domin wasannin su samu karbuwa. Lambobin yabo ɗari uku da hamsin ne aka rarrabawa 'yan wasa da suka taka rawa a zo a gani. Cote d'Ivoire ta yi iya ƙoƙarinta na shirya irin wannan babbar wasa ta ƙasa da ƙasa. Ƙasashen da suka fi samun lambobin yabo abin ba sadabaru ne ba. A'a, kawai sun shirya wa wasan ne tun da farko, don haka suka samu tukuncin. A ranar biyu ga watan uku mai shirin kamawa ne ya kamata a kawo ƙarshen yawon da dabbobi ke yi a cikin garin Yamai. Wannan mataki ne na wato daga ma'aikatar kula da shirin Yame Nyala tare da haɗin gwiwar hukumomin da'irar ta Yamai. Shugaban ma'aikatar kula da shirin nan Yame Nyala Muktar Mamudu ya yi wa Habibu Garba ƙarin bayani. mun gina market cike yamai sai ka ga da dama dabbobi suna yawo wannan bai kamata ba bai kamata ba a ce babban gari kamar yamai dabbobi suna yawo kuma mu nan wurin wajen mu yamin yala mun yi aiki da dama cikin gari ko cikin ƙauyuka bai kamata ba a ce dabbobi na yawo barantana birni kamar yamai kowa ya san hannun shi garin mu yamai yayi kyau dabbobi ya aka kama su kun san wannan banganan ta dabbobi ba yanzu ba ne dama tana na wurin amma yanzu ne muke so ta ƙara ƙarfi ta ƙara aiki da kyau dabbobin nan ya aka kama su furiyar za a kai su a liƙe su can wurin wurin mutum in ka zo kana aita ka amsa ka amma akwai eh, patentin da zaka biya yanzu ya cinq jours de cela mun yi communique muna gama mutane su kama dabbobin su biga hoton august duk dabba da aka kama ana kai ta furiya moyen muna ita cewa da ke garin mu su za mu aiki da su insha Allah kun muna so wani aikin ya kyau Wato kun ji bayani daga wata jami'a a ma'aikatar da ke kula da shirin Yame Nyala wato na tsaftace birnin Yamai kenan. Wasu ƙungiyoyin fararen hula na jihar Difa sun bayyana wata sanarwar haɗin gwiwa a jiya. Manufar hakan shi ne sanar da duniya matsalolin da al'ummomin jihar Difa ke fama da su. Ga bayanin sanarwar ta bakin Isufu Usman Manga ɗaya daga cikin magabatan ƙungiyoyin. Yanayin tattalin arzikin yana ba da tsoro duka da albarkatun ƙasa da muke da da bai kamata a yi sakaci a kai ba, da kuma wurare da aka keɓe inda 'yan China suke aikin haƙar man fetur. A yau tare da wannan matsalar tsaro da muke fuskanta harkokin tattalin arziki da noma ya ja baya duka da cewa ba su tsaya ga baki ɗaya ba, abin da ya sanya ruɗu ga zukatan al'ummar tefa. Dalilan wannan yaƙi ya haddasa tsayawar ayyukan hanyar difa ingingimi zuwa iyaka da caji, inda ɗaruruwan matasa ne suka rasa ayyukan yi, da kuma rufe dukan waɗansu cibiyoyin ma'aikatun CNPC da kuma tsayar da ɗaukar matasa aiki daga CNPC da sauran waɗansu ƙungiyoyi da ke jihar ta difa. Ministan hulɗa da wato ministan kula da hulɗa da hukumomin ƙasa ya gudanar da taron raskwana na rangadin kwanaki goma da ya yi a jihar Agadez. Yusufu Barkai ya bayyana cewa yanayin noma da kiwo na da kyau a Departama shidda na yankin ayir duk da yake akwai wasu 'yan wurare da ke fama da fari sai mu saurare shi. Yanayin ruwan damunar shekarar bana ya bayar da kyakkyawan sakamako a cikin dukkanin yankin ayir A fuskar kiyo, gwamnati tare da abokanin hulɗa sun samar wa makiyaya ton dubu da ɗari hudu da goma sha takwas na cimakar dabbobi. Shi ma yanayin kiyo ya bayar da kyakkyawan sakamako duka da cewa an samu waɗansu cututtuka ga dabbobi wanda muka yi ƙoƙarin ciwo kansu. A ɗaya ɓangare mun farfaɗo da eka ɗari hudu 296 da suka zaizaye da dai sauransu. Kuma mun yi ƙoƙarin sauraron koke-koken shama'a a kan tsaron lafiyarsu da dukiyoyinsu. Sannan a fuskar sakarwa ƙananan hukumomi mara mun yi ƙoƙarin shirya muhawarori daki-daki masu matuƙar ƙayatarwa. A maraɗi farashin cimaka ya sauka a kasuwanni daban-daban idan aka kwatanta da kwanaki goma na tsakiya na watan juye. hakan na faruwa ne sanadiyar kyakkyawan yanayi na damana da kuma shirin sayar da abinci a farashi mai rahusa da gwamnati ta kaddamar domin masu karamin karfi shugaban sashen kula da kididdiga a ma'aikatar gidan gona musa ture na dauke da karin bayani mun fara ganin kuɗin abinci sun ɗan fara shida a dai na wannan gunduma ta na tun tunda aka ɗauka sati wancan da ya wuce da wanga satin wanda muka ciki sai dibi kudin abinci ya rage da kashi uku bisa ɗari wajen hatsi kuma wajen dawa ma shi ma ya rage da kashi uku bisa ɗari kai har wajen masara ma an samu yan raguwa da kashi biyu bisa ɗari sama aka ɗauka ga hatsi kilo ya kai kusan dala sattin a sati wancan wanda ya wuce shi kilan shi yana sattin da wani abu da sai mu ce alhamdulillah mun gode ma Allah tunda an fara samun rago kudin abinci ko dan da yake rago ba mai yawa ba ce mai muna tamma tun da damuna can ta zama daidai zam ko komai ana ganin hasken shi sai mu ce kuma ga taimakon da gwamnati ya bada na abinci kyauta kuma da wanda ake saida da da kuɗi da masu mai rahusa shi ne yasa yanzu an fara ganin hasken abin kudin abinci ya fara shiga Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A Kan lamba tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugura. A kan lamba dari da da biyar dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Rediyo Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Tare da Rediyo Ikokan. A kan lamba 95 da Dalko ga gajeren zango. A Agades. Tare da Rediyo Nomad. A kan lamba 101 da Dalko ga gajeren zango. a Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba bakwai da gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai gajeren zango. a filin ye tare da rediyo muryar talaka a kan lamba da biyar biyar gajeren zango a difa tare da rediyo amfani a kan lamba 100 gajeren zango karfe biyar da minti arba'in yanzu kuma sai shirin namu na musamman a cibiyar kula da lahiyar iyali ta agadas a watanni shida na farkon wannan shekara an samu rasuwar mata ashirin da shida wasu sun rasu ne a yayin da suke dauke da juna biyu wasu kuma wajen aihuwa wasu kuma bayan su aihu gwamnati ke dalilin haka dr abdu nuhu shugaban sashen kula da lahiyar iyali a ma'aikatar kiwon lahiya a jihar agadas ya yi wa wakilinmu musa maman ƙarin bayani Mafi yawan mace-macen mata wajen haihuwa yana faruwa ne saboda zubar jini. Mace ta haihu sai jinin haihuwa ya kasa tsayawa. Wannan dalilai ne na farko. Ana samun haka kwarai da gaske saboda akwai mata da suke haihuwa a gida. Sannan kuma akwai abin da ake kira borin gishiri. Akwai kuma da yawan mata da muke kai a cikin cibiyoyin kula da mata saboda karancin jini. Ko kuma sai kasance wajen haihuwa mace ta yi ta zubar zubar jini ba tsayawa. Wannan duka dalilai ne, amma abin da duka ya fi zama tushen mace-macen mata a wajen haihuwa shine lattin da ake samu na kai mace gidan likita da wuri. Za ka ga mace mai ciki tana cikin matsala, amma sai ya kasance iyalanta ba su kula da haka ba. Ko kuma bayan sun gano tana cikin matsala sai kai ta likita ya gagara, ko dalilin gidan likita yana da nisa ko kuma iyalanta ba su da kuɗaɗe. Kuma a wani lokaci hanyar mota ce ma na kai kai mace likita ba ta da kyau saboda akwai inda kafin a je gidan likita sai an yi awowi goma sha biyu ana tafiya alhali kuwa matsala tana ta ƙara hayaƙa ne ga mai cikin sannan kuma a wani lokaci sai a kai mace a gidan likita ko ya kasance likitan bai da ƙwarewa na kula da mai cikin ko kuma ba su da isassun kayan aiki ko ma babu motar da za a garzaya a kai ta babban likita wannan duka wata matsala ce domin rage mace-macen mata wajen haihuwa haihuwa duka ranar Alhamis mukan yi raskuna mace-macen da aka samu da kuma dalilansu domin sanin inda matsalar take da kuma kawo shawarwari domin samun sauƙin wannan al'amari. Ko ya kasance wajen jama'anmu ko kuma magabatan asibitin ko ma a ɓangaren jama'a. Sannan kuma a ɗaya ɓangare ana kamuna raskunan ƙananan gidajen likitoci wanda muna wayar da kawunan jama'a akan lattin da ake samu kafin a kai mace a gidan likita. Ya dace a kula da mace mace mai ciki tun lokacin ɗaukar cikinta har zuwa awon ciki sannan kuma mata su rinka zuwa gidajen likitoci domin haihuwa. Nous demandons que les accouchements se fassent au niveau des formations sanitaires. Madalla masu ramu karshen labarin namu kenan na madacin yau zan burko da Musa sun ya kawo muku labarai da harshen zabarmanci bayan haka akwai Nafisa Adamu ta taka muku labarai da harshen Faransanci sannan can karshe kuma akwai shirin da ake cima Forum du Studio Kalangu ayi saurare lahiya. Studio Kalangu. shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba dari da biyar da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba da biyu gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. A Arlita. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba biyar da dugu daya gajeren zango. Studio Kalangu.